Yeah, I, I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. it. Kun haɗu mun amare. Kun haɗu mun haɗa amare. hada amare mun hadu mun hada amare amare aure ya saka ce ta manzo ma'aiki wanga biki na zuwa mu ne shi kwa bikin ma na mu ne duka amaren na mu ne amare amare amare mun hadu mun hada amare Kun hadu mun hada amare amare amsa amarya ta hadu sadiku haɗu mun haɗa amare haɗu mun haɗa amare amare a samawu amarya ta haɗu a haɗu kai inda bikin duka na ne a'a sa'ada a sha biki abu da ciwon Vicky.